Ya kwariya. Yara ne. Dan matsa maka hamsa. Allah ta baka. Kan zaka dan matsa maka kawai. Yara kin. Ah. A ne na ku ta bakin kafuwa Na Allah. Na kai aiki. Allah ta baka. Kai. Ina kake fada. Allah ta ka Wani da ke zane bakin tasha nawa ne. Naka ne. <laughs> Allah wallahi. <laughs> <laughs> na Eh Allah sarki, da ka ne eh. Ina jama'a gari. Allah nasara, muna sauraron Wai garin nan nawaye ne ne Garin ka ne ne Kowa ya kunnensa iji abin da zai faru. Muna ba ƙarya ba Shi munafurci har abada Kar ka yadda a duniyar nan abubuwa suna faruwa ina zuwa kunne ne. Matakar na ji ka ko wani gane da kai ake abin nan ba fa zai kita mutunci. Saboda haka eh. gaskiya ne malama komai ka gani yake samun gaskiya ne malama a matsayin ka na shugaba mm. sai ka sai ka kuma bari kowa ya kai na ku a rena ka wannan ba za a rena ba a kuma shi mun ai ya iya da na yi faɗa magana kai ka san yadda zaka juya ta kai za ka karbi renuwa ne shikenan kuma in bari a hauka na ta ko ta ina amma dai ai Allah ya ce hmm. kai ne shugaban jama'a hmm. saboda ka duk abin da aka aka zama ka sai ka hakuri ka sabu kuma ka jaba yo ai da baya hakurin ne saboda Allah ya ma liman ta kuma ya lalace liman ni fa ne ni fa ne ka gaskiya ni fa ne ka gaskiya ga wannan nan ne nan da maka shi ko haka ne wallahi ne daga yau Dan me haka? Saboda haka ni daga yau. Yawa. ina tabbatar muku rana mai kamar ta faɗi kan kana magana ka saki magana kuma ka kama wani abu daban ranka daɗe wannan ma yana kan hanya ranka daɗe Allah ya taya ma Allah ya taya ma daidai Allah ƙara lafiya da nisa kwana Allah taimake ka. Ina sarkin fada. Allah taimake ka. Ai ina gida sai na ga sarkin dogare a kaina. ya ce maza maza in zo kana kana kana nema na malgaci ne a zuciyata Allah ta buke ka idan yarinya da muna zaune a bar buntalo buntalo ya gidan malam garba <laughs> ya kike bukatar ita a ragargaza ta ne ko kuma a shaƙe ta ta mutu ko kuma a kawo ma nama ta danye Allah ta ka ai abin da sa duk abin da kace mu mu shi zamu ai ai dole mu aikata ai biyayya ce a gare ka ai muke yi to ba zan ta namun namun danye nake Allah ta ka ni gurin ya kashi ga mu zuciya Allah ta ka <clears throat> na kasa ku ne na kasa zaune ya kake bukata kana bukata a jawo ra'ayinta ya jiyo gare ka ta ji duk duniya ba wanda take bukata sai kai abin da ya fi ka a gurinta da ka sallah cin abinci ba kasa ce kafi ta <laughs> kai kafi <laughs> a gurinta ranka an gama wannan saboda haka kuma daman babanta kaga ai daman ba mai shi bane zakkar da za a yi ta bana gabaki ɗaya ana tattara ta gabaki ɗaya ka danka masa ba ki agaba yariya ko ta ma da ba kuma ka ce ma dole sai an yi balantana ita ba kuma a samu lafiyayyen tinkiya a eh a danka mata ita a hannu ce wannan taki ce alhamdulillah wallahi yariya da za a damke ta Allah ta miki ka Allah taimake ka Allah ya ka da imani Allah ya jaza manin ka ka dade kana yi an gama an gama na kaje a da yanzu an gama maza an gama babu nama ina dan mai gari to wallahi ba zan ci ba lallai ya wuyanka ya isa yankar tunda har ni zaka duba ka jefin da wannan kalamin dan kawai na ajiye maka abinci ba nama to ba zan ci ba wallahi kuma wuyana da kika ce tabbas wuyana isa yanka wallahi ba zan ci ba sai ki hada da naki da kika ci da wannan kicin lallai ya'u ma'aifinka ya daure maka gindi wanda har ya kasance abin da kake a waje shi zaka daka ya cikin gida a bare bare bare kuma ni ba zan ci abincin ruwan nan Ni sai ki hada da naki da wanda kika ci wani kike yunwa ka ai ba a mata haka ina sarkin fadi Na girni ina shanin nak ci tabbata ai ba gabaki dan karbo su ba ai an karbo su gabaki daya suna can an zuba su a abin kamar ka to Allah ta bi su to raka yi ka je gurin cikin to raka ka ce yanzu ya yawa idan mai su ya zo ma ba gansu ba kawai ba ba kawai duk wanda ya zo ma ba su ba eh saboda akwai wanda suka dan lokacin da zan tura su eh. kaga abin sai ce to muna zuwa aka aka sake suka yi nasu kuma amma wani sun sun an yi an yi babi eh, sun karbi madalla sun karbi sun karba sai a kuma fantsama cigiya hakika haka ne lafiya ne me wai lafiya ne kai ka bi wai matan nan taka wai wai don wulakanci wai ni za a ba abinci ba nama ba nama ba nama inna lillahi ba nama eh so ake ka alala ta kama ga baki daya ya za a dinka baka abinci ba nama eh Ka duk irin naman gidan nan kaji ba ka san ita ba ta haihuwa shi ne nake son taimaka taimaka eh, za ta sake geduwa shi ma ya tafi eh, eh, shi ma girman baya haihuwa baya haihuwa ko haka ne ai abin kenan wannan ma haka ne fa to ba za a ci mutunci ya ba to mu je mu je mu da sauri za a ga ya ya ah, wai ba na an taba yarima ne magajinka dole ne sai na sai na in ba zuwa din nayi saboda mu bi masa kadansa da hujja to kenan dan an rima kuma suka ce burdin burdin zaka shi gida na cikin ne ai ranka yanzu ko ka ne misali a taba yarima ni ina ne ba zan shiga kuma aka taba yarima a'a ide ide ide man to to to ranka ne ide man ka huta lafiya a huta lafiya ranka ne huta lafiya to ka to gandan gandan yanzu da Allah ya san taimaka ka ka buge ni shikenan mu ja mu ja mu ja mu ja na'am kai ta hoto zan tuntun ka wallahi sai ku bari Allah ya huta ah! Allah ya huta ina kamar ka ce taho ni wance ka taho ba Allah ya zuciyarka kana da yake zaka kuka karo da wani akan kwana take a karuwa a karuwa ha na ba ta bace ka ta kike na raka ne Asabe! Asabe! Waye kake bayar da wani? Na mu waki you know. ƙoƙarin ya je zai yana maka kariya waya shi ake yi daga baya yake zai sako bai isa wannan a yi masa abu yi kwakwalwar sai ta ɗauka ba har da zaki ce wani ƙarya yake iya mu wa yake tunan mu sai dai jinya suka yi yanzu fi sabi na ne da tarbiyya da kake so ka ɗaura wannan ɗan kenan ko. kai ko tarbiyya kamar yana an ba shi da naman ne inda an ba shi zai faɗa zai ce ba a ba shi ba ya take na ji kana da wani mai jiran gudu mai jiran gudu jiran gudu don karan mai na kara ne ko kuma mai ba kwarai kuwa daga nisa shi yariman kwarai kuwa ok to baba baba bakin ciki take yi ko to saboda haka idan haka ne ita ma ta haihu in ta haihu sai ta haifo mai jiran gadon nata me kun wani da kuke yi ji da ma'aikiyar babara wata ce aka ta kamata ke ki rawa mana dan rawa ake ki rawa ki haifa na ƙin ban tarbiyyar haka zaki zuki ki hana yaro na man wane wane sai maman ba fa ke da sai ba Ah wallahi sai shaka musu mari wallahi tallahi akan yaro sai mari kwarai kuwa yi kuwa kuwa da kamarin kamar Dala bin baki na magana da mutum. Dala bin baki ke ma. Ka sha sha. wani waje. Claro, 150 mil barritas, ma nake so to bari a ɗan sa maka shi ya ɗan gasu ko da ka bar shi ma kan hanya ne to kana sauri kenan sauri nake ka ni ku damar na zama wani albishir eh. yanzu nan na haɗu da bintalo da ƙawarta a ina daidai gidan su bale ai tun da ka kamun wannan labarin na bintalo ya zama dole in kyautata maka ai Wani. Wani. Na'am mai gida. Mai gida kan da su. Yawwa. Kan da hawa. Kinga, ɗauko tabarma shimfiɗa min nan kawo min abinci na rawo gidan nan da yawa. Mai gida ai ban dafa komai ba. Dan tun ɗazu na aika bintulo har yanzu nan bata dawo ba. Kamar yaya biki dafa komai don tun ɗazuna aika bintulo mai gida aike na bintulo tun awa biyu kenan da tafiyanta har yanzu nan bata dawo ba ba mu da cashashen abinci ne a cikin gidan nan ko kuma yaya a ce mun ba a dafa abinci ba amma ku ɗan neman yarinyar nan za ta zo gidan nan ke mun ba yanzu shikenan saboda bata yi abin da ya kamata ba haka zan zauna da yunwa amma bintalo za ta zo gidan nan ta same ni zan nuna mata cewa abin nan da ta fara za ta gane bari mu baya samu guri ajiye kuntalo ni zaki wannan rashin da'ara a cikin gida ni zaki wa lalata ina kika tsaya layi ne gurin da mutane da yawa ne wani irin layi tun da nake a rayuwata tun ina karami har na taso ban taba ji a tarihin garin nan an ce an je rafi an jira awa biyu ba a ɗebi ruwa ba ruwan na danko ya zama komi ko kuma annoban ruwa ake a gari da zaki ce kowa ya fito ɗiban ruwa Abin da kuka yi ya kenan. Ku yi mana laifi, mi magana ku ce mi haƙuri. To na ji na yi haƙurin. Wannan ya zama to na farko kuma fa na ƙarshe. Kuma kin san abin da ya saka na yi wannan haƙurin ba tare da na ɓata miki ba? Tun da muke da ke, biki taɓa ɓata min rai irin yau ba, biki taɓa yin laifi irin na yau ba. Shi yasa zan baki wannan damar. Amma idan kika kuskura kika kuma yin abin da kika yau ranki in yayi dubu ya ɓaci wallahi kin ji abin da na ce bunkalo abincin da za a yi yau wani ba za ta ba inda kika ɓata mata lokaci to ke ma yanzu za ki ɓata lokaci yau daga nan har abincin dare ke za ki yi shi ki ɗauki ruwa ki je ki ɗora mana kina ɗora kuma ki zo ki share cikin gida Ni za ka wannan lalata a cikin gida? Ai duk ma laifinki ne. Inda baki sakan mata ba za ta tafi ta irin wannan abu? Kar in koma ji kan kuma gani. Kar in koma ji kan kuma gani. Ahir. Fansa aikin wakil. eh to amma ka san ni abin yana bani mamaki to ni a rayuwata bala ba abin da na tsana irin mutum kana abu wani yana sama ido gaskiya kowa ya ci da abin da yake gaban sa mana amma mutane sai ka ga wasu wai kana abu suna sama ido ne mutum yana samun ido idan ma da tsinke a kusa da nisa nake in cokali idon wallahi Allah yarima eh. ko ta magana da kace zaka za faɗa tun ranar baka faɗe ta ba wannan wace irin magana ne haka eh ni ma ba manta ne ba ai shine dalilin da yasa na ce ma nan inda muke zama majalisa wato ina gaya maka ah, kamalu ina jin ka wata yarinya ce na tozali da ita fara kyakkyawa hey. yarinyar ta kwanta min a zuciya lokaci kai na ji santa ya kama ni wannan wata yarinya ce kuma 'yan waye a cikin garin nan kai ko ma yan waye a garin nan he mun nemo ta kwantar da hankalinka ka same ta ka gama ni kaina da kake gani na ban san ko yar waye ba ban san kuma yar gidan waye ba bari in san ko yar wace ce ni kaina ban san ta ba in haka ne ne amfanin zaman da muke ana ai ko yar waye ya kamata mu je mu nemo ta mu san kuma yar gidan waye ita gaskiya wannan haka yake don ya kamata ce ka aure da ko yar waye ne gaskiya ne me amfanin zaman da muke nan ta ayyuwa ba mu je mu duba kun da take gaskiya ne kamil ya kamata mu bincika saboda aka ce sanya aikin gara haka ne wannan yauwa kuma a bari ya huce rabon wani yake kawo shi ke ka da rabon wani gaskiya ne kada in je in tsaya sanya wani ya zo ya yi min ka ji yib a cike da ita da da da Me za ka yi ne wai? Ka yi nake ji wanka ne. Cire mu bana da ruwa na. Wanka zan yi kuma ina jin kaji. Baka isa ba, baka isa ba. Ah! Ka mun bana. Kan uban nan da ruwa na? Ah, ba za a yi wanka da shi ba. Ki ji ka mun. Ah. Ki cika min mana. Kai ba ibomin ruwa kake ba, ma'aifinka ba sa yake a kamin ruwa ba, almajira nake biya suke kamin da haka ba ka isa kai amfani da Kuma ba zan yi wanka da hi ba? Wallahi ba ki isa ba. A a a a He he me haka ne? Ruwa na. Ya dauka zai je wanka. Kawai ruwa shi kenan sai kuma kawai ne? Ku kawai ne mana. Wa ya taba kawo ruwa cikin gidan ko ya taba ibowa ko ka taba sa a kawo? Cika masa. Cika masa dan Allah. Je ga wanka. ai cewa kai ma wai wai wai wai ni ban isa in yi wanka da shi ba ko kai ma baka isa kai wanka da shi ba saboda wai ba ma ebowa in ɗebo ruwa ne mu ƙarya ka muku in ba wai wa kaki nan kai wannan ruwan nawa nawa ne nawa dai da ke da ruwan almajirai na biya ka kawo eh kin ga wallahi tallahi zan magana ki akan yaran nan ki dinga barin baki kina abubuwa sai ka ce mahaukaciya me ki miki ne abin da yake damu na kubi kai da yaron ka cikin gidan nan me abin damu gidansa ne fa ni ba miji bane da abin da zaki masa yaron nan ya race kidan kyauta masa ba ran da ma ina jin kina burin baki kina ga yarinyar nan ai wani wai mai mulkin kama karya menene menene kin ga wallahi ki iya bakin ki ni na faɗa sai dan yaron nan ne ya je same ka waje kisa maka ni kan ba ni na faɗa ba ba faɗa ba zan faɗa yaran nan ki dinga sa shi kaɗan nake da shi yaran nan ki ne shi ba ko ba shi ka haife shi da yake miki cuda shi kai ka je mana kin ga akan yaran nan to shi ai shi me zai faru akan yaro kin ga Woman! What bother me? You're not the What I watch. kai baka ibo ba baka saka ibo ba shi bai ibo ba biya yara almajira a ja ibo sanan ku zo ku ɗauki ruwan ku je ku <laughs> Allah

kira kukan namun daji da abin a gari tura gaji ya kuma to yau kwa yayi yayi yayi yayi abu gari ba kaɗa kaɗai abin da ya kamata ma guri ya kamata a ce kawari yau kwa ina da kawai yawa wanke kwalili eh na gane na aiki ta zama marayu ne aiki da ya mutu ya mutu ai gaskiya haka ne nake haka ne Allah ta bude haka marayu ne jika haka haka ne haka ne haka yau wani mutuwar yau shekara saba'in da ko takwas ne? abin da ba? a kabari na wani ma bai yadda ba shekara saba'in da da madalla kuma mare mu ne mu? hakika haka ne wallahi marayu hakika wallahi marayu yawa yawa kamar ka <laughs> ce gari ya rayu ah! su gari kai wallahi kai gari ba karu yawa ba rayu yawa ba zai hadu ba ba zai ma haɗu wallahi ba zai ba wallahi ba zai ba ah. wallahi hakan yayi ai abin da za ki <laughs> wallahi yayi yaya magana ne hmm. kafa eh, mun yi magana abin yi magana eh, magana

la dole sai an zo an same ki akan cewar yana son ki da aure to wallahi da same ta amsar ta mutane su ce ita ne za ta tsoro wallahi ki ta kai da gari ki ma ban ma makaranta maka ba shi da wai ita ne za ta tsoro wallahi abin da ya kona wallahi Allah tuce ka Allah tuce ka Allah tuce ai abin da ya kamata a yi adam tun jaba tashi zami mu je ka ganka ƙuru-ƙuru saboda ta farko duk garin da babu mai kanka a ƙasar na kara na gwamnati kanka ma sai dai ko a ya shiga nan saboda kawai can ya kamata mu je da kai tana ganin kana son ta abinci ya zo ne mutum Allah ka Allah ka ai ta dace da kai eh to shi ne dama abin da ke bukata ai hakan shi ne daidai yayi ranka ya tsaya daga cikin shari'a yawa billahi a shigar hawan billahi yawa eh kasai kasai eh, Allah da yayi yayi a sai da rage halaka ka yawa yayi <laughs> Allah yayi yayi Allah Allah saka wannan kama dan ga daura da ba da ba an shafa fatiya yana jin wannan magana ya fi kowa farin ciki to shi ma ya shafi gidan sarauta ran da jin ne sha'awa zan yi zakka in ga dama zan tsaka zakka a tsari ga maka ni ga masa ne ko ya yi ko da ko da ba yau Allah ta bake ka ai ka hila ne a ka san ba abin da yake burge idan ga dama zan bada zakka yawa ga an ka san me mata sun zo eh Allah saka baka. Sai shekarar ba wutun Mado ne dora sai. Ya to. Baban gaji ba shi dora sai. Kan dari biyu. Wallahi ya gyara su. Kan dari biyu. Wallahi tallahi. Ah. Allah saka baka. Allah saka baka. ma ɗan tafi da wani ba. Bari je ma ta zaki. Eh, Allah ta fita ka. Allah ta fita ka. ta

wannan ba Allah da ke gani duk wani abu da zai motsa a garin nan ya juya na sani kina karkashin mulkin sa ina karkashin mulkin sa shine kashin doron bayan garin nan saboda shine mai gari saboda haka ba wani abu yake tafa da mu ba wallahi tun da ya ga kin gifta Allah ya dora masa cutar kaunaki yake mutuwar sanki ba iya bacci dan ta halikin akan akan akan ki saboda haka shine muka ce abin da ya kamata mu zo mu taso ya gabatar miki da kansa abin da yake tafa da shi kuma ni abu da nake so ki gane yawa kin ga dai ni ba wasa ne kana kana wurin ki ba kuma gaskiya ba kuma har in kin bani haɗin kai na aure ki to inda zaki zauna ma ba wai haɗa ki zan yi da iyali na ba sosai kuwa kasuwar mu za a tasa gaba daya alhamdulillah yayi a yi min gida a gurin yayi yayi na da yayi yawa kun kuma kin zaba ma ku sai a bar kasuwar rimin mm. sai a tafi sabon gari yawa ita a rushe gaba ɗaya shagunan nan yawa a miki gida a gurin ka yi haƙuri don Allah kaga ina ganin ka a matsayin mahaifi dan Allah dan annabi ka yi hakuri ka ji gaskiya ina da wanda nake so zan aure ka ji yarinta ka ji yarinta magana ta yaro billahi rakali ba ta ba ta dan bi kamar ko yarin ta ce wallahi ba wani abu ba yarinya dudu dudu gudano take ta zama da hakura Allah ya takaita da kuma yarin ta ce fa yanzu sai an je gida kuma ta ce na isa ban san rayi <laughs> wallahi haka suke yi ai yaro ne kace zaka hada huda da yaro sai fa abin da ka gani saboda yaro zai iya zage ka da anjima kuma yace ya ce kai ne nasa Allah ka bar wannan magana ranka eh. ya kan, gan dan nan kace wata yarinya ai burola burola take da irin kajin nan na turawa burola ce ai yarinyar burola ce ranka dadi ai sai da ke hakuri da irin wannan ai duk wanda ya ce dama zai so irin wannan sai ya hakura da irin wannan kuma gaba kuma wallahi ranka dadi gaba kuma sai a ji daɗi in kuma ba haka ba idan aka biyo ta ta nan ba aka biyo ta nan ba ta ba dan kare kawai sai mu rushe gidan a tashe su a watsa su wani garin gaba kidan su a masoyi an taba wani masoyi haka to ran eh wai nace idan ba ta yadda da abin da muke bukata ba za ma ta yadda a guje man Allah yadda Allah muke ka shiga ce nake ganin kamar ko ba ta mutu ba wani abu bane ranka dai rawanin nan ina ganin shine da gaban sai ta dauka ko tsoho ne maka waye waye ya ce rawanin maka kace ani ne shi wadan dani ai anibi na wadan ta gane mai gari ne zo amma kuma a hewan buga ka da mun shina tsucewa kai ranka dai kai irin zanzaran nan na yan zamani kai ne baka ce mun zama hutu ironin gaddafi haka ne ironin gaddafi mun ba Allah ji kare wallahi kuskure ne kuskure ne ranka dai kuskure ne ranka dai Allah ya huce zuciyarka Allah ya huce zuciyarka ranka dai ai sai hakuri ya ta nuna mana ai

sake ku godiya muke ranka in ba mu kyautata maka ba wa za mu kyautata wa wa za mu kyautata ne kai ne fa uban mu maganin kukan mu baya goye marayu <laughs> Allah taimake ka Allah ya kare imani ya kare kare imani Allah Allah dada Allah maka imani Allah ya kare girman ka godiya nake godiya nake Allah ya taimake ai abin da kace shi za a yi Allah ya fishe ka fishin hanya Allah ya fishe ka fishin hanya wallahi ni ma daɗi nake ji kaga dai fata fata lafiya lau ba abin da ke damu mai a da. da da an magana eh. yanzu ne ya dauko maka Allah annabi <laughs> ya kawo aya kuma ba wani cikakken ma ilimi gare shi ba ah, raka yi wai wace irin cuta ce take damun sa ne ka amma dai sarkin ba da kai ma dai shi ne kake yalla bai ai ba mamaki da suke gurin yawon nan na garaya eh gurin can wajen yan bori ai garaya ne garaya ne liman ne fara kai kaga amma muke masa sallah ka san wannan da agumalu eh sai su kwano uku sana garaya a agumalu matuwar eh sai su wata eh ta can Lagos ba matuwar a Lagos matuwar eh kai sai su wata suna garaya hmm. inda ni da Allah ubangiji ma zai sa eh ya zama ciwon ma ya juye eh ya zama ciwon koda eh ranka ko na hawan jini ranka ne yayi ya ki mutsi ko shi yake cutar ta zamani eh. Eh, eh ni ma na fi son ya same ki ya rugu na fara ba liman fara ba liman ta fi daɗin zama a'a amma ga baki ɗaya bai cushe abubuwa ya hana rawar gaban hannu tsohon ɗan bori ka san shi kuma bori ya kai eh ka gama borin ka kaf eh sa'in da ba dakuwa ta waiwaye ka eh ka gama yawo subhanallah ko ba da eh ko na kada eh ko sarkin dafi eh haka suke ko ba audu eh in ya hau kan mutum eh subhanallah wasu kuma ta kwashe ma wannan kana nufi nan gaba idan ta fashe kowa zai ji abin da ke faruwa wayyo Allah kowa zai ji abin da ke faruwa ta fashe wayyo Allah kudurar Allah ai kana garaya ka eh. lahira ta kai ina yan garaya Allah Allah Allah Addinin ne na na wani abu da yake faruwa a wurin. Wannan adam ba daidai ba ne adam ne fa uwanka. ɗaura kafa a kansa ba daidai ba ranka da a kiyaye wannan yana haka ranka